barka da zuwa labaran Kannywood Kingdom. Kafin mu baku cikakkun labarin, kada ku manta ku yi subscribing ɗin Kannywood Kingdom don samun ingantattun labarai na Kannywood. Kafin mu shiga cikin labaran ga muhimman kanan labaran. Adam A. Zango ya sake rantsuwa da Alkur'ani. Don haka na rantse da Allah, na rantse da Allah, wallahi, billahi, wallahi, tallahi. na rantse da hurumat din wal qur'an Mustapha na Burska ya ba ma Adamu e zango shawara da kuma gargaɗin shi cewa kada ya sake rantsuwa da Ali Nuhu ya ba ma jama'a mamaki akan Adam e zango. Alijita ya sake sabuwar ƙashi wanda ya ɗauka shi da Rahama Sadau. Arewa yankin Alijita Sanada Mai ajan bayarin ya sanni kyakkyawa soyayya ta can Hamsat Idris ta yi murnar samun mabiya miliyan ɗaya a inda jama'ar Najeriya suka yi murnar cikar Najeriya shekara hamsin da tara. ga kuma cikakkun labaran. Amma kafin mu baku waɗannan labarai kar ku manta ku danna subscribe button don samun cikakkun labarai da mudumin su da suke faruwa a cikin Kannywood. Wani malami wanda yake tuhumar Adam A. Zango da ƙoƙarin lalata tarbiyyar yara a yayin da Adam A. Zango ya fice daga cikin Kannywood saboda dalilai da suka faru na kama waɗansu manya-manyan jigajikan masu shirya fina-finai na Kannywood. wanda haka mutane suke ganin shi ya sanya Adam Izango ya ce shi ma ya fita daga cikin Kannywood amma sai ga wani malami ya fito shi ma yana ikirarin cewa Adam Izango ba wai ya fita bane haka kawai saboda illa dai dama shirinsa na batawa yara tarbiyya ne hakan ya sanya cece kuci a tsakanin mutane a inda Adam Izangon ya fito ya yi rantsuwa da alkur'ani ya mayar da wannan malami martani wannan malami shi ma ya mayar da martani yaran adam ya zango su ma suka dinga mayar da martani ga dai yadda abin ya kasance sai aka ce dole duk wanda zai yi fim daga yanzu sai an tace an tabbatar da abubuwan da basu dace da tarbiyya da al'adar mu ba haka suka faɗa goma malam adam ya dango daga jin wannan kwasi ce fit na mafita da haka sai gashi ya fito ya bayyana ni na ga bidiyon ya bayyana bidiyon a shafinsa yana kiran mutane cewa ya fita daga cikin kungiya ta kanniwu don haka yanzu yana so ya ci gashin kansa da haka yanzu zai fitar da sabon fim mai suna sabon sarki ko sabon sarki ne ko kuma kuskure da sunan fim din kenan don haka yana neman 'yan mata wanda shekarunsu bai ɗara ashirin ba daga sha takwas zuwa sha bakwai zuwa sha tara da haka sai yana bukata idan kina bukata sai ki aje ki a shafi kaza kun ga bidiyon wasu da bidiyan a shafi kaza da haka idan suka bibiya in sa sai ta zo a yi mata intabiyu. Um, salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu um, malam uh, wane ne kake sorry ni ba ma san sunan ka ba ban san ka ba ban san inda kake ba kai ne ma ka da ni Wannan uh, wannan shine karo na biyu da nake kokari in ga ina kare mutuncin kaina saboda ni musulmi ne ina da uwa ina da uba ina da dangi babba very large family haka matata tana da very large family ina kuma da yaya da haka dukkan abin da zai taɓa mutunci na kowaye ya faɗe shi zan fito in kare kaina sai dai masu korafi na cika surutu su ta magana um, ka fito mun bari a cikin masallaci ka yi waɗannan mugayen ƙazafin ko kuma in ce ƙarya ka faɗa wa mabiyanka abin da baka sani ba sanya ake yin shi ba ni wannan shine alkur'ani mai girma izo 60 kafi kowa sanin darajarsa kamar yadda ni ma na sani don haka na rantse da Allah na rantse da Allah wallahi billahi wallahi tallahi na rantse da hurumat dini wal duk abin da ka faɗa a wannan mambarin malam ƙarya kake yi duk abin da ka faɗa a wannan mambarin a kaina malam ƙarya kake yi ni an yi audition a cikin masana'antar kaniwood sama da ɗari yau 24 ɗin su ina ne duk inda ake wannan al'ada ce ta cikin harkar fim ta duniya baki daya idan za ka yi fim a cikin waɗanda suke cikin masana'antar baka da ra'ayin saka wata kana buƙatar sabon fuska sai ka sanar a zo guri kaza mata maza a zo guri kaza 'yan shekara kaza da manya 'yan kaza a zo a yi audition sai a zaɓi wadda ta shi haka mata ke tururuwa an ya fi ɗari ban taɓa yi ba duk yarinyar da ka gana na saka ta a cikin fim a cikin masana'antar kaniwood ita ta kawo kanta ta ce za ta yi fim ko kuma gani na wani ya saka ta ni ma na ɗauke da na saka ta idan kuma sabuwa ce iyayenta suka kawo ta ko ita ta kawo kanta iyayenta ba su yadda ba in yi ƙoƙari in shiga in tabbatar da cewa eh iyayenta sun yadda wataƙila idan ma ban yi magana ba za ta lalace iyayen ba za su bari ta yi ba amma bai idan aka convincing din su a maimakon ta ta yi karuwanci ko ta wani abu sai Allah ya sai a saka ta ta zama wani abu a duniya ta zo ta taimakon iyayenta don haka wannan abin da ka faɗa a matsayin ka na malami ban san ka ba amma dai akwai manyan malamai na tabbatar da ba su wannan wa'azin a kaina ba su da hujja kuma ba su tabbatar da gaskiyar ta ba akwai malamai irin su Dr. Gumi, Kabiru Gombe, Daurawa, Fantami, Gero eh, da su malamai manya-manya waɗanda suka san me suke yi kuma kuna da ƙungiya sun san ka. Don haka ina kai kuka na gare ku. Wannan ba shi ne na farko ba tun da na fito ne wannan tallan sabon sarkin kafin ma shi ta wasau za a yi ta yada ni ana cewa kaza adamu zango kaza yana lalata addinin musulunci ya yi eh, niyyar ruguza addinin musulunci ta ina na cikakken musulmi ka je ka saurari waƙoƙi na malam ka ji eh, shin eh, na yi wa na muhilinci hidima daidai gwargwaron iyawata ko ba na yi ko ko ni masu ne ni ba annabi bane ba sahabi bane ba tabi'i na bane ba tabi'i tabi'i tabi'i ni ba ma miliyan bane malam so kage kawai shikenan Adamu zango so ake zama complete 100% a'a ba ni bana laifi kenan yadda nake laifi malam kai ma kana yin laifi da haka don girman Allah na roƙe ka kuma ina roƙon malaman addinin musulunci su shiga cikin wannan magana su kira malaman nan su ja masa kunne ba ni ban ce ya rantsuwa kamar yadda na yi ba na yi ne saboda me saboda 'ya'yana ba na so in mutu in baro 'ya'yana 'ya'yana tabu muna zamani ne wayayye zamani zamanin global zamani na intanet duk abin da aka dora bai bacewa zan yi bakin ciki bana duniya a dauko irin wannan abin a nuna wa haidar ko khalifa ko sultan a ce ga abin da babanku yake aikatawa ma malamai suke zagin sa ni kuma a kasa ɗauko abin da zan kare kaina saboda bani da gaskiya no na yi rantsuwa wannan shine na biyu na ce ni ba dan luwaɗi ba ne idan kuma cikin waɗannan matan da kai maganin na kira su na ce su fito sun taho 'yan sha shida 'yan sha kaza sun taho hotel na yi eh, eh, eh, lalata da su ko kuma na yi interview da su ka nemo ɗaya daga ciki wanda ta ce a waya ma tun da na yi sanarwar na kira ta waya na ce ki zo ko kuma kin ci ga su nan ka je ka duba folder malam mata sun fi ɗari ban kira ko ɗaya ba na rantse da martaba manzan Allah ɗaya ban kira na ce mata ki zo guri kaza ko kuma ki yi kaza ba ma tunda da na ga twitter wasau ina ne ana cewa za a tantance ni na bar kaniyu na yi kaza na bar kaniyu na dalili na na barin kaniyu daban dalili na na barin kaniyu daban an zalunce ni ne an ware ni ni kadai a cikin mutane dubbanni ana treating dina ba ta yadda ya kamata ba saboda me saboda ɗaukakar da Allah ya yi mun lokaci ne in aka yi haƙuri a yi haƙuri maƙiya a yi haƙuri lokaci ya zan tsufa ma na tsufa zan ina ce da irin su na kwango dau daga ladanci su ne tsofaffi to in na kai su ma zan yi zan yi aktin sai dai idan Allah ya kawo min wata hanya da ta fi wannan saboda ni sana'a nake yi kada ku ɗauka ma wai a'a ni ina yin wannan abun ma kawai wai saboda kawai in rika fashon da shi ne wallahi sana'a nake wallahi yau Allah ya kawo wata sana'a da tafi wannan harkar fim din ina samun ci in sha in ci gaba da taimakon mutane da yan uwa da wanda take tare da su na rantsa da mataba maki yau zan batta amma ita ce yanzu na iya ita nake yi a ita nake ci nake ciyar da iyaye na da yan na da kowa don haka duk abin da za a faɗa don a bata min suna zan fito in kare na kuma abin da yau idan aka yi abu na sha faɗa wa mutane adam zango ya laifi adam zango ya laifi wane yayi laifi wane yayi laifi ku daina haɗa yan kaniwood da na ce na bar kaniwood fa yan uwana ne abokaina ne mutana na ne a ciki har yanzu kuma muna mutunci da su yes na yadda cewa 90% da yanzu ba sona suke ba ba kuma wani abu bane daukaka ce da Allah ya mun ba wannan abu ba ba wanda zai fito ya ce ga laifin da ya masa laifi ce ta daukaka haka zalika waɗanda suke matasan da zaka ga suna zagi na on internet ban san su ba san ba ba su taba gani na ba amma za su kaji suna rantsuwa suna zagin iyaye suna rantsuwa suna batanci gare ni saboda mai kawai ɗaukaka ce kishi ne kuma kishin nan sai ya zama ruwan dare ni ba tela ba ni ba mai sai da motoci ba ni ba sana'a ta daban naka daban ba mu haɗa neman aure ba mu haɗa budurwa ba amma ban san dalilin da yake kawo kishi tsakani na da matasa yan uwana yan arewacin najeriya ba amma idan akwai laifin da na yi muku kullum na baku haƙuri dan adam ne ajizi ne Allah ya ba ku haƙuri kuma malamai da ma gwamnatin baki ɗaya da darajar ma'aiki da ma mutane baki ɗaya a yi adalci wannan mutumin kazafi ya yi min tun da ne sanarwar sabon sarki ayi kaza mata suke ta turo hoton ga sunan sun faɗari da na ji abin ya canza wani launi daban sai na haƙura na ajiye script ɗin a gefe ya ce za a tace ni saboda kar a tace ni a gano kaza kaza da kaza na yi kaza malam ka tuba wa Allah kuma wallahi ba zan taɓa yafe maka ba ba zan yafe maka ba Allah ya isa tsakanina da kai Allah ya isa tsakanina da kai idan kuma kana da hujja kan duk abubuwan nan da ka faɗa ka koma mun barin da ka faɗa wa mabiyanka saboda su ma kada su riga kare ka kasar kallon ka a matsayin wanda bai san me yake ba ka gasgata musu ka zo musu da yan matan nan da nayi wannan da su ko ka zo musu da wata hujja na alkaba'i ko kuma ce na fasikanci na da kake cewa zan ruguza addinin musulunci ni musulmi ne na cikin musulunci iyayena babu wani babu tun ban ji labarin wani a cikin dangi na wanda ya musulunta ba duka musulmai ne kakanni na kakannin kakanni na ban sani ba mutane na iyayena da kake gani kanawa nan kura in kana jin kura kano kakanni na sun fito daga nan maiduguri kakanni sun fito daga nan nijar kakanni na sun fito daga nan da haka ba ni da mis ka ce min mazinaci ka ce min dan giya dan kwaya dan kaza ka ce min kaza ka ce min kaza amma ka dan da addinin musulunci ko ka ce min dan luwaɗi to din da karfi na yake sai na kare shi a kanka wallahi kowa ya kai ba zan taɓa barin tabo a kaina ba bi izin Allah ta'ala masoya a yi haƙuri wannan kalma ce ya haɗa da addinin musulunci ya sa ne magana ba wai dan wani abu ba a ce min ina kwana da mata miliyan abu ne da ya zama ruwan dare ko ina gashi na ya zama yanzu da tsaraicin da komai gashi nan a furi kana bakin titi ma zaka gani in zaka hau social media da mu da kowa da kowa tsaraicin da gashi nan gani ake yi gashi nan fyaɗe ake yi ƙananan yara za ga tsoho ɗan shekara eh, hamsin ya yi wa yarinya yar shekara tara ko yar shekara goma fyaɗe waya da mazangwana sana'an shi amma a kansa ake hawa mun bari a masallaci ake wannan to Allah ya isa to jama'a kamar yadda kuka ji bayanan da ake ta faman yadawa a duniya akan na cima wani dan shirin fim mutunci kamar yadda liberty tv suka sa da bbc a wasu sun buga cikin youtube sun ta faman bayani a kai kuma abin mamaki sai ya fito sai ya rantsi da alkur'ani mai girma akan cewa na yi masa kazafi alhamdulillah <clears throat> bidiyon da muka yi da hujja a matsayin hujja a gare mu akan haka yana na a hannun kuma insha Allah duniya za ta gani sai ta yi alkalanci dan a sifanta malami mai karantar da addini da ƙarya da ƙazafi abu ne mai girman gaske da haka dai da za mu kare kanmu za mu kare kanmu abin mamaki wasu daga cikin suka ce kuɗi aka bani domin in tozarta shi wasu daga cikin su tun da ya fita daga wancan kungiya ta kan newt kuɗi wasu suka bani domin tozo tashi. ni ya yaushe ma na taba ga haduwa da wannan hausa fim ma bare bani kuɗi wani tozo wani menene riba na in na tozar taka wace amfanuwa zan samu sannan mutanen na tara a gabana sai zama dukkan su wawaye ne ba su san me suke yi ba kawai sai a zo kawai a kama tozo wani a gabansu ba san abubuwan da suke yi ba ba zai yiwu ba alhamdulillah wasu dai suna ta raddi na hauka don a ah, message kala-kala babu wanda ban gani ba da cin mutunci wasu sun turo da bazazanan za a kwamishina wa police wa mutuwa ya tashi amma alhamdulillah shi ne ya tashi martanin tashi martanin sai dan fi nasu zama martani mai ma'ana tunda a ciki yana bayanin cewa shi azizi ne kuma alhamdulillah ya bayyana cewa matsayin wannan shine harkar sana'ansa to abin da nake so shine na farko dan uwa kake a waje na musulmi ko ba komai musulunci ya hada mu ina fata an gane kuma alaƙa ta musulunci ne ya sa na iya faɗin abubuwan da ke tafiya in ba haka ba a wasu wanda suke harka ta fina-finan amma rashin alaƙa ta musulunci ya bai sa na yi magana a kansu ba amma kai alaƙa ta musulunci ya sa na iya buɗan baki ne magana a kanka kuma na biyu ba wai don cin mutunci ko wata manufa ko neman suna idan neman suna ne mufa alkur'ani ya ishe mu suna sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ishe mu ɗaukaka da aka ba mu da ba shi da abin da za mu nemi suna a wajensa wannan kenan abu na uku na ji bayanan da yake cewa wannan harka ce ta neman kuɗi tashi da haka shi wannan harka kuma yana fata idan Allah ya kama shi wani hanya zai iya dainawa alhamdulillah na ji daɗin wannan magana kuma Allah nake roƙo ya kama shi wata harkar da ya fi wannan na halal ya daina wannan harka domin ya kamata ya sani cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan mutum yana nan duniya Allah madaukakin sarki idan an je ran kiyama kafan ɗan adam ba zai gushe ba sai Allah ya tambaye shi akan rayuwar shi ya gudanar da ita dukiyar da ya nemo a ina ya nemo ta sannan ya spending din dukiyar kowa ya tsaya da shirin tambayar da za a masa ranar kiyama akan irin wayannan Ke sa Allah ya ce summa la tus'alun yawma izin anin na'im Allah sai ya tambaye ku akan ni'iman da ya muku duk abin da Allah ya baka sai ya Allah ya ma tambaya kai. sannan da yake ce harkan sani ta sana'a akwai harkoki ta sana'a da ubangiji ta'ala ya hori ayi akwai wa'inda suke halal akwai wanda suke mai ba halal ba haka wannan kuma a cikin bayanansa ya ce dole ya fito ya kare kanshi saboda 'ya'yansa su ga an ban musu mummunan tarihi cewa mahaifinsu ga shi abin da yake amma akaramaka makallahu. kana so 'ya'yanka su ga kyakkyawan tarihi kake neman wasu su kuma su bata tarihinsu daga cikin 'ya'yan mutane da ake yanzu 'yan matan na 'yan shekara 18 da kake nema me ya kamace su a tsakaninka da Allah a yi dinance ba kamata ya ce suna gidan mazajensu ba ba kamata a ce suna makaranta suna karatu suna gidan mazajensu ba shine fi zama musu alheri a addinance na musulunci kana so ka ga ka tabbatar da nagartan 'ya'yanka kuma ka killace su ka kiyaye su daga dukkan fada cikin wani aibi to bai kamata kuwa kai su da fadawan wasu cikin wani aibi ba nasiha muke ba cin mutunci ba da haka bayanan da kai da sauransu duniya za ta yi alƙalanci akan cashin shari na maka ko shari ba bidiyon zai fito da haka mun fi karfin mu wani shari kuma ya kamata jama'a su fahimta cewa karatu ne biyo da mu wajen sai muka yi tsokaci a kai ina fata an gane ba musamman ne aka kafa teburi don a yi magana a kansa ba tunan muna magana ne akan tsarin sabon mai duniya muka ce akwai wakilin yahudawa daga ciki akwai 'yan shirin fim sai kuma magana ya zo kansa ta salilin ya saki bidiyo duniya ta gani akan cewa ga abin da yake so yi, sai muka ce wannan rusa tarbiyya ne ko shakka ba muna nan akan bakanmu ta cewa me harkan fin da ake yi rusa tarbiyya ne domin alheranta da sharrin sharrin ya fi alheranta yawa ba mu ce ba alheri ba amma wallahi sharrin ya fi alherin yawa to da haka ne nasihar da nake yi ka ji tsoron Allah kar ka bari nan mabiyan da sauransu su rude ka ka bata alakan ka tsakaninka da ubangijinka kana gani dai duniya yadda take da yawa daga cikin yan finnin yau an neme su an rasa ko ba haka ba yau ina sai yasnu ina su balaraba ina su kaza da kaza Su riga sun tafi kuma suna girban abin da suka aikata in ma kairan aw sharran kuma wala sawfa tamdi muslahu wa tazuqu ma qad zaqahu al akhyar wal ashrar kai ma da sanin zaka bi sawun su to me ka tana dan makanka na alheri a ranar lahira wayannan mabiyan da take suke zulma su rume ka sauran su wasu su kare ka ba ba za su iya kare ka a lahira ba iyakan kariya a duniya ne idan ka je lahira ya za su kare ka ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya fa man yujadilillahu anhum yawmal qiyamah yau in kun kare su a duniya su za su kare su a lahira to alal haqiqa wallahi ba ma nufin cin mutuncin kowa kamar yadda suka dauki abin da zafi ba mu da wata manufa akan kowa muna magana ne akan ciya ya kamata a duba a gani rusa tarbiyya ce kuma idan abin da muka faɗa da gaske ne rusa tarbiyya ne kuma abin da muka faɗa ya faɗa din kuma babu wani sauyi da muka yi ba mu ƙara komai akan abin da muka fada ba yana na a cikin bidiyon jama'a kun gan shi da aka duk wanda yake sauraron karatun nan kar ka sake ka yanke wani hukunci sai ka bibi shafin da za a dora wannan bidiyon sai ka ji bidiyon shi a gaba yanzu cikin masallaci ne babu da bukatan ba sa abu miliyan na shi kuci ina fata an gane amma dalili ne ya sa muka fito kuma idan har liberty hausa liberty tv bata dauki wannan bayanin ta sa ma duniya sun ji ba hakika an zalunce ni kuma ni ba zan taba yafi musu ba abada dole idan suna so su yi hukunci tsakani da Allah da yadda suka dauko bayanai suka sa da hoto na ya kamata su dauki wannan bayanan su sa duniya ta gani shin da gaske kazafin na masa jama'a ku yi hakuri karatu muke yi karatu ne idan ya biyo kun sani da yawan bayani sai in ce kaza sai in bada misali kun sani saboda so nake kowa ya fahimci me sakon da kewaye da ya kamata da haka ba mu da mutuncin ba mu da nufin cin mutuncin kowa da haka duk wanda abin ya mishi zafi Allah ya bashi hakuri Eh, amma ba manufan mutu mutuncin kowa bane amma duk wanda abin ya mashi zafi Allah ya bashi hakuri amma ka sani duk abin da kai shi za a maka imma khairan aw sharran wallahi zaka girbe shi Allah ta'ala ka shirye da mu da haka ba lokaci zamu dauka akan haka ba da haka idan yana da dama kuma ni kofa abu da yake duk wanda yake so ya zauna da ni akan wannan matsalan wallahi kofa abu da yake wanda abin da kaga na faɗa wallahi ina da dalili ne mai ƙwari a kansa shi yasa na faɗe shi domin wasu na ta mamaki ai kazafi ne gashi gashi ai gashi ya rantsi da alkur'ani jama'a rantsuwa da alkur'ani shine hujja a matsayin cewa kai mai gaskiya ne ba shine hujja ba idan da a matsayin rantsuwa da alkur'ani shine hujja kaga wancan da suka ce in kana haza wal haqumi min indika fa amdir alaina mi Allah idan wannan Qur'anin gaskiya ne daga gare ka mun kafirce mana ayo mana ruwan duwatsu sai da saka rantsi kuma Allah ya musu ruwan duwatsun ne ba da aka jama'a wannan shi ne bayanin ba na son dawaita bayani akan wannan matsala don ba da lokacin sa'in sa da su don dole ne yasa don naga mutane suna ta kira na a waya wallahi ni har na gaji da daga kiran mutane sakonnin mutane babu adadi akan haka amma su yi hakuri kuma muna na akan bakan mu gaskiya idan ta zo za mu faɗi ta komin dacin ta kuma ko kanwa ta fada ko kanmu ne kai ko kan waye ne ta iya a taba ka gobe a taba wani har shi mai zama wata rana tana safansa saka ba mu ce mu ma'asumai bane ba ma laifi amma la yuhibbullahu al jihar bisu'i min imin illa man zulim Allah baya san batun mai fitowa ya bayyana alfasha karara kai musulmi ne kuma kana tufiya da kalmar musulunci kuma mun san da wannan kalmar kake jan mabiyar ka don haka yana da kyau mutane su kiyaye su san abubuwan da ya kamata su yi Allah madaukakin sarki ka shirya da mu Bayan waɗannan abubuwa sun wakana a yayin da Adam A. Zango ya ɗauko Alƙur'ani ya rantsi, sai Mustapha na Biriska ya fito duniya ya ba mu Adam A. Zango shawaran cewa kada ya sake rantsuwa da Alƙur'ani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A da farko mai girma Adamu Abdullahi A. Zango ma'ana Adam A. Zango amini kake a gurina, ɗan uwa kake a gurina. Ina mai shawartar ka daga yau kar ka sake ɗaukar izu sittin ka riƙe don ka yi rantsuwa da shi don waɗanda suke zargin ka daga wasu abu ka bayyana wa al'umma lallai so kake sai ka gamsar da mutane idan mutum ya zama nagari ba shi zai yi tallashi nagari ba ne Allah ne ke tallata kai nagari idan ka zama na banza ba kai zaka tallata kai na banza ba ne Allah ne zai tabbatar da al'umma kai ba mutumin kirki ba ne shin wanda suke sukar ka adadi zan ba an gaya masu masu sarki an gaya ma mutanen arziki wala Allah darajar ka ba ta fi tasa a gurin ubangiji wala Allah saban da kake shi ne mafi kankantar sabo nasa shi ne mafi girma har da wani zai soke ka ka zo ka ce za ka yi kokarin kare kanka adam ya zango sai ka hakuri da abin da zan gaya maka rigar siyasa ka ɗauka ka sa a ka. ita rigar siyasa ka yarda jariri ma zai iya zuwa ya kama ta ta baya ya keta ba wani abu ba kuma ka daina zama da gaiwa yau idan mutum ya soke ka kai ma sai ka yi hakuri ka ɗauko littafin ka da bincike za ka iya gano wani Allah da za ka iya zuwa kai ba fito ba albarkacin da aka yi. babu wani mutum da zai iya zuwa ya soke ka ko ya soke sana'arka kuma sannan ka ce wai za ka zo ka kare kanka mai masa da martani wannan ba daidai ba ne kar ka sake mai da kowa martani a irin yadda ya soke ka kai ma da kara masa sai ka tuni zai faɗa kuma akwai wani kuskure da shi wanda ya soke ka ne cewar a masana'antar da muke ko kake yawan zunubin mu ya fi alkhairin mu yawa to bari mu gaya ba ƙarya kake yi kai ma a masana'antar da kake zunubin ka ya fi alkhairin ka yawa dan ni zunubi na bai fi alkhairi na yawa na yi imani da wanda ya halarci ni idan wannan sana'ar ita ce sabon da nake to shi ne sabon da nake tsakanina da wanda ya halarci ni ba ta yadda za a yi ka zo ka soki sana'ata ka ce ba zan soki taka ba idan ka karantar na karantar da mutane yau abin da nake afin ni sako nake turawa kai ka tara mutane ka gaya musu abin da ba gaskiya ba karya kai ma kake gaya musu idan kwangila aka ɗauka ka ci mutuncin mu ko ka ci mutuncin haɗin gizon mu ka yi kaɗan in ka taɓa shi sau ɗaya sai mun taɓa ka sau dubu kai baka da abin faɗa a kanmu mu muke da abin faɗa a kanka ba bai ita da zika ba almajirai ne mun san me muke yi muna da tunani muna da iyalai muna da al'adunmu kamar yadda kake takamar musulmi ne kai mu ma musulmai ne yadda kake almajiri mu ma almajirai babu wani kuye mu ne kai baka isa ka gaya mana komai ba kamar yadda mu ba mu isa mu gaya maka ba ta wani bangaren ma a professional bangaren aikin mu za mu gaya ma kai ko a bangaren ka babu professional inda za ka yi magana da alkur'ani da hadisi muna da shi mun san za mu gaya ma wannan kuɗi kar ka sake zuwa ka soke mu in ka soke mu soke wallahi wallahi billahi illazi la ilaha illa huwa sai mun soke ka soke waye kai ina baka shawara kai kuma adam ya zama na da kanka kar ka sake ɗaukar Qur'ani ya su sai ka ce kana so ka kubuta daga zargin da kake nema ba za ka kubuta daga zargi ba ni ga siyasa ka ɗauka kasa a ciki ka shirya kari kanka a cikin madadi ba zan ja dogon bayani akan matsalar ba da haka wanda yake ganin abin da muke kai kuskure ne shikenan kuma suke ganin cewa kare shi wancan din shine daidai ba su iya fitowa sun faɗi kusakurai da abubuwan da ya kamata a gyara ba a harkar masana'antan amma suke iya mana raddi da mun fito mun ci abin da aka yi bai dace ba don haka su shirya tsayawa ran kiyama su kare abubuwan da yake aikatawa da sauransu Allah maɗaukakin sarki ka shirya da mu. Nuhu ya ba ma jama'a mamaki A kan Adam A. Zango. A ranar ɗaya ga watan Oktoba ranar cikar murnar Najeriya shekara 59 wanda ya yi daidai da ranar da Adam A. Zango yake murnar cikansa shekara 35 a duniya. Aliyu ya fito fili ya sanya hoton Adam A. Zango tare da taya shi murnan cikansa shekara 35 a duniya. Kuma shi ma Adam A. Zango ya bayyana godiyarsa da jin daɗin abin da alun ya masa wanda waɗansu suna ganin wannan abu ne ba ƙaramin babban al'amari ba la'akari da rikice-rikicen da suke tasowa da kuma hatsaniya da yake tsakanin adam e zangon da rashin jituwa da yake tsakaninsa da alinuhu da kuma shi adam e zangon a inda alinuhu yake cewa happy birthday to you at adam e zango may allah show you with blessings today and always. Amin. Ma'ana, ina taya ka murnar zagayowar shekarunka Adam Izango. Allah kuma ya yi maka albarka daga yau har ma da ranaku da za su zo nan gaba. Amin. A inda shi ma kuma Adam Izangon ya mayar ma da alnuhun da cewa, Thank you sir, I appreciate. Wato na gode yallaɓai kuma na ji daɗin abin da kai min. Najeriya ta cika shekara hamsin da tara a inda jama'a da dama suka yi murna. Amma sai dai waɗansu suna ganin cewa su fa babu wani murna da za su yi domin su ba su ga wani abin murna ba a yayin da mutane kuma da banai miliyoyi suka yi murnan cikan Najeriya shekara hamsin da tara. Hafsat Idris ta yi murnar samun mabiya miliyan ɗaya a Instagram inda ta gayyaci 'yan uwanta da abokan arziki da abokanan aiki suka taya ta murna akan shagalin biki. duka-duka labaranmu na Kannywood Kingdom. Kada ku manta, ku danna subscribe button kuma ku danna ƙararraba domin muna sake sabon bidiyo ko wani labarai za ku ji muhimman labaran.